yau alhamis sha bakwai ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1431 daidai da tara ga watan julai shekara ta da goma. a cigaba da karatun wannan 'yan risala mai tattare da fatoyi guda uku fatoyin lajinatu da'ima lil buhuthul ilmiyyati wal ifta wannan wasu fatoyi ne masu matukan mahimmanci da fa'ida a rayuwar musulmi ya san su kuma ya kiyaye abin da aka an karar da shi a kansu wanda wannan 'yan littafi an kira ta da salasu fatawa muhimma wasu fatoyi ne masu matukan mahimmanci na farko butulanu da'awati ila wahdatil adyan bayani karara da ke tabbatar da cewa tura addinai waje guda da sunan wahdatul adyan ko at-ta'akhi bainal adyan ko kuma hiwarul hadarat ko at-taqrib bainal adyan ko kuma abin da suke kira da cewa interfaith wanda wannan shine abin da mihwarin wannan littafi yake tattaunawa a kai cewa ba musulunci ba ne kuma ma addinin musulunci a kusa ko a nesa ba zai karbi a gayyato addinin bata na kiristanci ko yahudanci da sauran addinai na shirka da maguzanci a hada da addinin musulunci a cure waje guda irin abin da suke cewa a haɗu a tafi tare kuma a gudu tare ma'anan wannan a bisa misali ɗan takaitacce shine abin da ake so shine ke da ya halatta ki ci naman akuya ko na tinkiya ko na rago da sauransu to ki kawo wannan abin da anaki addinin da ɗabi'an ya halatta maki cin waɗannan abubuwan shi ma mutumin da anashi tunanin ya halatta ya ci biri da alade da jaki da kare da duk wani abin da yake yi mai daɗi a rai da kuma addinin shi to shi ma ya taho da waɗannan abubuwa sai a haɗa a tukunya ɗaya sai a dafa a zo da farantai kowanne ya zauna a kan teburin ke mai nama akuya sai a zaro maki naki a baki sai kuma a ɗibi romo a zuba maki mai naman alade shi ma a ɗauko mai nashi tunda kowanne da ya kawo an yi alama za a iya gane na mai akuya ga nashi na mai jaki ga nashi na mai alade ga nashi wanda ya kawo naman kare shi ma ga nashi amma kuma duk an gama sai a raba romo tare ina fatan mun gano wannan da kyau to dai da naman biri da naman kare da naman jaki da naman alade da sauran waɗancan gaba ɗayansu na jasa ne haramun ne addininmu na musulunci ya haramta su to ke da kika ɗauko naman da yake halal ne wanda liman ya yanka kika saka a cikin wancan kazantan to ya mai da naki shi ma kazanta ya zama najasa haramun ne saboda an riga an cakuda to amma an sharo mu a tare to wai shine yake son ke da kike yin addinin da Allah ya ce inna dina inda al-islam da mutanen da suke yin addinin da addinin musulunci ya shafe shi addinin da aka garwaya shi aka birkita shi aka rikita shi gaba daya ana son wake ɗauko naki da na a hada soji guda sai a ranka ya sai a tafi tare wai shine tsaban son haɗin kai da tsaban son zaman lafiya duk mutumin da ya haka da sunan addini kun ji irin nasoshin da malam ya biya mana dake dake da cewa ba daidai bane bayan wannan sai ce at-tahziru tahrimu bina'il ma'abidil kufuriya haramun ne barin a giggina wajejen bauta na kafirci a garuruwan musulmi irin coci da dai sauransu duk inda ya zama musulmi su suka fi rinjaye a wannan waje to bai halatta a bar irin waɗannan abubuwa na ɓanna ana kakkafa su ba haka da garuruwan da ya zama musulmi ne ke jagorancin garuruwan to duk anan ma bai halatta ba sannan na uku shine at-tahdhiru min wasa'il at-tansir tsawatarwa da tsoratar da mutane dangane da matakai da kafirai suke bi musamman a yanzu duk da wannan matakai sun dade suna bin shi tintin na yadda za su yada bisharar addininsu da kuma yadda za a karkatar da musulmi a sa ya ridda a sa ya sakaci dangane da al'amarin addinin shi in kun lura mafi yawancin manya da ake ganin su musulmi ne kuma sun kai wani waje a rayuwa to za ku same su kafirai sun gama yin nasara a kansu duk abin da ya shafi yadda za a yi gwagwarmaya da karsashi wajen yada addini da kare addini da ba addinin gudunmawa za ku same su san ba ruwansu da wannan wannan ma bai daga cikin tsari bai daga cikin lissafinsu har ma da za a sami mutumin da ya tsayu dangane da abin da ya shafi harkan addini to su ne masu fara hantaran shi da ɗaukan matakai na ƙoƙarin daƙile shi in yake kuma a karya shi to wannan yana daga cikin manufofin kafirai makiya Allah masu lalata addinin da Allah ya aiko annabi da shi to in ba ku manta ba bayanin farko na wahadatul adiyan mun tattauna shi da kuma tahrimu bina'il ma'abidil kufriya duk waɗannan mun tattauna bayanai dangane da su a yau kuma sai malam ya ce thalithan na uku fatwa fi tahzir min wasa'il tansir wannan fatawa da lajnatu da'ima lil buhus al ilmiyyah wal ifta ta fitar ta fitar da shi ne saboda an karar da musulmi dangane da matakan da kafirai ke ɗauka na yada addininsu da kuma karkatar da musulmi da sa musulmi ya zama wani irin su su ko biyar dan ba mala yake cewa bayanu raqam wannan bayani yana da lamba 1296 ne wa tarih tarihin fitar da shi kuwa an fitar da shi ne hijira na da 1418 a watan 12 22 a cikin wannan wata ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan wannan fatawa fatawa ce wacce ta jima kusan shekara uku kenan da wannan lajina ta yi isdarin wannan fatawa a duniyar musulmi waɗannan hamshakan malamai waɗanda suke bincike na ilmomi masu zurfi da baiwa al'ummar musulmi fatawa sun yi wannan fatawa ne saboda su tona wani asiri na wani shiri da makiya Allah suka yi domin su taɗe addinin musulunci kuma su turgudar da musulmi akan abin da suke a kai kuma suka kira ta da cewa fitta min wasa tansir suka ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lin-nas ajma'in خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wannan lajina bayan da ta bude da godiya ga Allah wanda yake shine mamallakin kowa da komi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin nan da Allah ya aiko shi ya zama rahama ne ga dukkanin mutane cikamakin annabawa cikamakin manzanni mu Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da 'yan ɗakin shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar kiyama lajinatu da'ima lil buhuthul ilmiyyah wal ifta ta ce amma ba'adu to bayan haka fa ghairu khafin ala kulli man nawwara Allah basiratahu min al muslimin ba abu ne a boye ba abun ba a saka yake ba sarari yake ga duk mutumin da Allah madaukin sarki ya haskaka basirar shi daga cikin musulmi shiddatu adawatul kafirin irin matsananciyar adawan da kafirai suke yi min al-yahudi wan nasara wa ghairihim kafiran nan shin yahudawa ne kafiran nan shin kiristoci ne kai da ma wasu su irin adawan da suke da ita lil muslimin ga musulmi waɗanda suka miƙa wuya ga saƙon da annabi ya zo da shi wato khalifu qawahum wannan kafirai yahudawa da kiristoci da wasunsu sukan hada ƙarfinsu da tunaninsu da tattalinsu waje guda wajtima'iha ziddal musulmin su tunkaru musulmi da ƙarfi ɗaya da baki ɗaya da tattali ɗaya ma'ana domin su faɗa da mu a kowane yanayi suka samu dama mala ya ce liyarduhum saboda su hallakar da musulmi su raba su da imaninsu waliyalbisu alaihim dinahum sannan su rikita wa musulmi al'amarin addininsu addinin da ya zama shine addinin gaskiya dinul islam addinin nan na musulunci da dukkanin annabawa wannan addini ne suka yi kira zuwa gare shi الذي باص الله به خاتم أنبيائه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم addinin da shi ne Allah maɗaukin sarki ya aiko cikamakin annabawan shi kuma manzan shi Muhammad ilan nasi ajma'in zuwa ga mutane baki ɗaya. Tuna daga cikin mutanen da aka aiko annabi wajensu hatta da su waɗancan Yahudawa da Kiristoci da sauran kafirai. To amma sai suka yi mai tawaye to ku da kuka yi imani kuka yadda da annabtan shi to su kuma sun rantse da Allah ba su barin ku har sai sun kawo muku hatsaniya har sai sun kawo muku hargowa har sai sun yi kokarin birkita addinin ku in sun samu dama masu sawo ku yarda mala yace wa inna lil kuffari fi sadd fi sadd an islam wa tadlil al muslimin dangane da matakai da kafirai suke da shi wajen tare mutane dangane da bin addini da kuma waɗanda suka bi addinin a batar da su wahtiwa'ihim da kuma banga-banga a kan su musulmin a mamaye al'amara na kowane ɓangare na rayuwa sannan wasti imar da kuma mallake su da mallake okolahom hankulansu a waye gari hatta tunanin da za ki yi ma to sai in kafiri ya tsara abin da yake so ke tunani ne zai maki shifta ya ce ki faɗi kaza ko kuma ga irin tsarin da ake son a ƙarƙashin wannan tsarin ne zaki gudana walkai da lahum da irin yadda suke musulmi makirci dare da rana mala yake cewa wasa ilin shatta hanyoyi ne da suke bi hanyoyi daban-daban waƙad na shatar hom. wa jam'iyyatuhum mala yace haƙiƙa wannan da'awa nasu karsashi take ta ƙara yi sannan ƙungiyoyinsu ƙara himma suke yi wa irsalatihim sannan kuma irsalatihim saƙonni da suke aikawa ta gabafan yada bayanai ne na rediyo ko ko tv ne ko satellite ne ko intanet ne hatta in sidina da mp3s da dvds da kuma pamphlets da kuma irin fosters da signboards da za a kakkafa a kan hanya a lillika cikin garuruwa a je tashoshin mota da ina da ina ana yadawa wannan duk shiri ne da suke yi wajen su ga sun turgude addinin musulunci addinin bai kai gaci ba ma'anan su abin da suke so mafi rinjaye shine ke nan su raba ki da addininki in suka raba ki da addini to sun cimma nasara ɗari bisa ɗari to in wannan bai samu ba to sai a zare maki ruhin addinin gaba ɗaya a dai baki a zahiri musulma ce to amma duk wani abin da musulunci za a kalla dangane da mutum a ce eh lalle shi ɗin musulmi ne to sai a ƙoƙarin kauda maki da wannan sai a baki ga kinan dai ga irinki suna dai sunanki aisha kila ko sunanki zainab in kuma an ga shigan ki wani lokaci shigan zai so ya kama da na musulmi kun gano wannan da kyau ko to kuma in abu yayi abu tafiya ta tafiya sai a waye gari hatta ma kaman sai a cire maki ku kalli irin yadda musulmi a yau hatta in za su yi bukukuna na aure to sun fi sha'awa su kwaikwayo daga kafirai irin suturan da amarya za ta sa da kawayenta irin suturan da ango da abokan shi za su sa irin abubuwan da za a yi a wajen bikin irin kaɗe-kaɗe da raye-raye waya ce wai musulmi ne don ya cika wasu adadi na shekaru ko zai yi aure sai ya zo an tara mutane wai an kama hannun shi wa an yanka kek an aji kendar da wuta an hure wannan ba shine asalin bautan wutan da sarki kisara yake yi kuma gano wannan da kyau ku addinin bautan wuta ne aka ɗibo sai aka kawo sai aka sanya mai sunan ci gaba da kuma wayewa mana duk wanda baya haka to bai ci gaba ba duk wanda ba haka yake ba to bai waye ba a waye gari a ce irin wannan wedding gown da arna suke sawa a coci wayan shine musulmi suke sa za su yi aure sai a zo sai a zauna ga kawayen amarya ga abokan ango a wani lokaci saboda fitsara da lalacewa hadda iyayensu a zaune su ne a can high table za a zo ango ya mike da amarya a ɗan tattafa a ɗan yanka kek su juya kuma su sambunci juna sai ka ce iyayensu haka suka yi mun gane wannan da kyau ku abubuwa dai ga sunan na iskanci iri-iri kuma an zo an ce mutane wannan fa ne ci gaba in kana son duniya ta yadda da kai to sai kayi wannan bayan wannan sai kuma ɗauko zobe sai ango ya sa amarya amarya ma ta sa ango to sai a ɗan fito sai su ɗan taka rawa to shikenan sai abokin ango babba da kuma ƙawar amarya mafi daraja daga cikin sai ta fito to sai a exchanging abokin ango ya ja amarya shi kuma ya ja kawan a ja abin nan sai su dan tattaka rawa a dan ma juna a wawatsi shi kenan wannan asalin iskanci ne na kafirai suka shigo da shi kun ga musulmi sun ansa gam ku gano wannan da kyau ko daga cikin hanyoyin yada addininsu wannan ɗabi'a ne na addininsu rashin mutunci ne wannan gaba ɗaya yanzu musulmi sun ansa musamman 'yan boko masu da'awan ci gaba masu da'awan wayewa da ilimin zamani duk sun ka karɓi wannan abin ta kai ce sai ki je ƙauyen ƙayau inda gaba ɗaya ma ba a san ci gaba ba a san ilimi na kowanne ba sai ga su ma wai sun aro wannan sun yafa wannan yana daga cikin matakin shintakar da musulmi ana nan ko da kuka rage ko ustazai ne sai aka ɗauko muku da aka shigo muku da wata irin ɗabi'a ta coci ɗabi'an anko wanda 'yan matan zumunta su suka fare wannan al'amarin nan da nan 'yan uwa musulmi su ma sai suka ansa wai idan ustazanci ustazanci sai a ce za a yi ankon hijabi da niqabi ne to ai ina ganin ko liman ya yanka biri dai ba za a ce ya halatta a ci ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu da liman zai bude miki kwalban giya sai ki ce a sha ci ai haramu na ce oh, to liman ne da ya bude kuna gano wannan da kyau ko wannan duk wasu wasa'il ne na kokarin shigo muku da ɗabi'u abubuwa na addinin su ana tafi ana tafi a hankali a hankali sai shine sai a ce muku ana son a rika bambantawa tsakanin kawaye da amarya to amarya ga irin kayan da za ta sa yan sai sallah ya zo sai ga yan musulmi ne mazansu suna sanya coat da jeans da t-shirts da sauransu dan musulmi ya aikin banza ya sa hula hana sallah ya kawo dan musulin gilas shi no respect sai ya kakara sai ya sa kaga daga nan wajen ya rabu da annabi saboda annabi ya fi kowa girma mutane da ganin darajansu saboda shi kanshi mai daraja ne mai girma ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko wannan shine abin da ake ta kokarin sadado musulmi shi ana nan kun ga yadda suka yi kokarin kauda tunanin musulmi daga alkur'ani dan gurungum aka mai gurbin shi da kaɗe-kaɗe da raye-raye da waɗannan fina-finan ‘ya'yanku ne za ku zo ku sa a wayoyinku kuna kallo ‘ya'yanku ne suna raye-raye suna iskanci salo-salo wanda wannan iskancin sun aro shi ne daga wajen indiyawa su ko indiyan ɗin nan kowa ya san cikakkun maguzawa ne fitsararru su ko kiristancin ma ba kasafe suke ba boton gumaka suke boton wuta suke boton shanu suke sai ga mutumin indiya ba abinda da yake bauta ma wani sai ga tana wannan tana da ake su wani sauro yake bauta ma zai cika ɗaki da su yi ta kulawa da su duk wani abin da suke so na ƙazanta zai kawo kuma kullum garin allah ya waye sai zai ɗan yaka ya duka ya sujjara ƙarara to wannan ɗabi'un nasu sai aka kawo sai aka shantakar da mutanenmu ana nan ana nan sai su waɗannan da suke fim da sunan cewa wai suna son su dawo da tunanin al'adunku ne sai ga shi suna kwashe jiki suna zuwa kudu suna haɗuwa da asalin waɗanda suke musu barbaran tunanin suna raye-raye da waƙe-waƙe da fina-finai na batsa tare da su ina fata mun gano wannan da kyau to Allah ya kiyaye abin da zai biyo baya muddin ba a faɗakar da musulmi ba na daga abin da ya zama wajibi shine kyaman waɗannan abubuwan dukkaninsu a gidajen ku ku nisanci waɗannan abubuwan ku kyamatar da yayanku ina fata mun gano wannan da kyau ana kiran sunan ɗaya daga cikin waɗannan fitattun gwaraza sanannun mawaka ko kuma yan fim sai ke ce ma 'ya'yanku waɗannan to 'yan adawa da annabi kenan menene adawa inna sai ke ce da masan su lalata addinin musulunci masan addinin da annabi ya zo da shi ya kwantai ga Allah wadaransu ɗauki kasu ɗin yar in hoto ne ki yaga to tun yaro na karami haka zai taso da kin wannan amma babban abin da kai cike ne ka dauko kika sa kuma na rantse da Allah wannan duk wasa'il ne na at yanzu kwanakin baya kowa ya sani irin yanda kwashe su aka kai wasu Ingila da America aka ja ƙara horar da su wasu karatu suka je suka yi na ƙara gogar da su akan wannan fitsarai a ɗibo kuɗi masu ɗimbin yawa ɗiba a basu saboda mai saboda su da musulmi daga tunanin abin da yake shine addininsu ku kalli irin yadda aka shigo da al'amarin kwallo wasu nan fina-finai da raye-raye da waƙe-waƙe ya janye su wasu kuma kwallo ta janye su haka ne ko ba haka bane to su ko malamai sai aka ɗauko masu abin da ya shafi wannan wahadatul adiyan din can za a je taro a ɗibi kuɗi masu ɗimbin yawa a cike mai aljihun shi a samu wata fanfatsetsiyar mota a bashi a zo a famfatsa mai wani irin gida na zamani a tsangane account ɗin shi tsab da kuɗi duk abin da yake so a yi mashi sai a waye gari addinin shi na musulunci bai da kima gaba ɗaya waɗancan kafirin su yake gani da mutunci jama'a kuna gano wannan da kyau ko wallahi wasa'il na attansiyar yana da yawan gaske sai mun yi taka tsantsan kuma wannan shine manufansu a waye gari sun yi banga-banga a cikin al'amuran ko na yau da kullun siyasanku tattalinku addininku da komi sannan kuma su mallake tunaninku duk abin da za ku yi tunani shine ya ture suke ya suke kaza wannan shine wayewa wannan shine cigaba ƙarshe kuma ba abin da ke cikin wannan tunani nasu illa tsaban makirci sannan kuma suna bin ayyuka mabambanta kamar yadda mala da mabambantan ƙungiyoyinsu da irin abubuwan da suke aikawa na su sun bauɗar da ku yanzu akwai tashoshi da aka ware ana zuba abubuwa na wasu da sauransu a kan dish babban abin da kai je sai ga kafirai ne yan arewa hausawa suna yin fina-finai na gina addini da kuma yada addininsu to amma mu kuma bangaren da ke wakiltar mu su ne waɗannan fitsararrun ne su ne ke ɗiban fina-finansu da sunan abin da musulmi suke yi kenan a ƙasar hausa ina fata mun gane wannan da kyau wai wannan su ne suke wakiltar mu kuna gane wannan da kyau jama'a Allah shi kiyaye shekara 300 da suka wuce baya kasar Hausa ba a samu bala'i da ya taso musulmi irin waɗannan abubuwan ba yanzu duk wata ɗaya in za ta yi aure babban abin take fara nemowa to wata atamfa za a yi anko da ita haka ne ko ba haka ba ne wannan koyi ne da 'yan matan zumunta wasa'il ne daga cikin wasa'il tansiyar allah shi kyauta mala ya ce wa azamar fitnatuhum fi zaman fi na haza hakika fitinansu ya ƙara bunƙasa da haɓaka a wannan zamani namu fakana min ilihim wa da'awatihim almudallala sai ya zama wannan hanyoyin da suke bi da da'awoyinsu masu turgudarwa da batarwa shine sharu nasharu bismi ma'ahad ahalil kitab fi dawlati junubi afirkiya akwai abin da suka yada a duniya gaba daya daga wata santa na kiristoci wanda yake south africa Africa ta kudu daga nan ne aka yada wannan saƙon to asulil afrat wanda waɗannan saƙon ana aika ma ɗaiɗakun mutane wa assasat, da kuma dunkulallin tunani na tafiya da duk wata ƙungiya da duk wasu taron jama'a sai a aika masu manya-manyan cibiyoyi wal jam'iyyat da kuma ƙungiyoyi na musulunci ana aikawa da wannan ne abur sanadiqul barid ta hanyar akwatin gidan waya fi jaziratul arab duk yankin ƙasar laraba sun aika da wannan gaba ɗaya ku ga abun mamaki wannan muguwar ƙazamar cibiyar a nan south africa take amma ta yi rubutu ta yada ko'ina wannan jaziratul arab mala ya ce asulul islam wa ma'aƙaluhul akhair nan ne asalin musulunci santan musulunci na ƙarshe wanda allah madaukin sarki a nan ya tsarar da musulunci kuma nan ne tarken shi to da nan suka fara ma'ana su kaccacala wannan waje in suka hana wannan wajen zaman lafiya to sauran inda musulmi ma suka rage a bayan ƙasa to cikin sauƙi za a iya karkatar da su ku kalli irin yadda suka darkaki gabas ta tsakiya suka hana zaman lafiya a gefe ɗaya isra'ila ta tara wannan wajen ta tara misra ta tara lebanon ta tare a syria ba su iya motsawa gaba daya a can kuma amerika ta kunna wuta a iraki ta kunna wuta a kuwait ba su iya yin komi ku kalli irin yanzu yadda ta kitsa wutan bala'i kasan yaman ta ɗauki wuta ta zige 'yan shi'an yaman suna kai hari saudiya an komo yanzu afghanistan an rikita su an rikita pakistan sannan wannan yankin gaba ɗaya yanzu ba ƙasan da ba a fitina a ciki yanzu kuma sun sa ƙasan iran ido ina fatan mun gano wannan da kyau kenan nan ana bi ta ƙarƙashin ƙasa ana aika da miyagun saƙonni da za su lalata addini cin da kunki to bar abi a kakkashe ku kuna gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye ma'ana sai yake cewa mutadamminatan hazan hazahin nashar wannan yada sako da suke yi ya kunshi baramij dirasiya an tariqil marasila hanya ne za a rika aikawa kamar wani abu ne wanda ake programming wasu abubuwa wa bitaqa sannan kuma akwai wani dan kaman card kamar irin master card ishtiraku bidun maqabil kutubi kai tsaye in mutum ya jona misali ya sa cikin kwamfutan shi ne ko a cikin wani ɗan inji wanda zai iya ɗauka to kai tsaye sai ga attaura da zabura da injila a ciki da larabci da gargaliya da kowane irin yare wala zahara hazihin nashara a bayan wannan abin da aka aika aka aika multaqifatun min hazil kutub mun gane wannan duk akwai waɗannan littafai gaba ɗaya an tsara su da bayanai da yadda aka samu ƙarin bayani na rubutu ne na aikawa da sakonni ne duk sun yi ba abin da ya rage ba su yi ba to sai a ji a samu yarinyanki ba ta damu da addini ba domin yanzu ke ma ba ki damu da waya na za ta yi karatu ba yawan malami ya zai zauna a gabanku shin malamin ne da gaske ba malamin ba ne yi muku barazana ya muku yi shi kenan kawai sai ku kwashi 'ya'yanku sai ku tura me ake gaya musu ohu kun gano wannan da kyau ku me ake karantar da su oho ku dai kawai an ce za a mai da su malamai shikenan kawai eh malamai eh haka ake mai da mutane malamai jira mun fahimci wannan da kyau ko Allah shi kiyaye shi yasa malamai ke cewa mutum uku ba san malami ba fa kaga mace ba ta san malami ba duk wanda ya faɗa abin da ya burge ta malami da babban malamin duniya zai faɗa abin da ba ta so to ba shaidani ko irin shi haka yaro karami bai san malami ba ya san malami ba sai haɗu da shehi ya zare mai ido sannan kuma ya haɗu da ɗalibin wancan shehi ya sani malam a ga bai san malam ba kun gano wannan da kyau ko to haka awam na gari ba san malami ba to irin waɗannan mutanen gaba ɗaya jama'a suna daga hanyoyin da ake bi wajen gurɓata muku addini ba ku sani ba Allah shi kyauta shine za a ɗibo su ƙananan ustazai masu tasowa in aka ɗauke su ba su kai ko'ina ilimi da komi ba fa to sai a ɗauki nauyinsu sai a kallo wani da malam na su ne matsalanmu sai a ƙoƙarin su a jika sai sun bi cikin mutane duk sun zubar masu da mutunci kaf mutuncinsu ya zube to kenan wancan da'auyin da ake na banza kenan an masu wani irin shimfiɗa da sharan fage da za su iya karbuwa kuma shi ya sani ko bai sani ba ana nan dai ana aiki da shi a haka duk inda yake tafiya na addini waɗannan ƙungiyoyi ba ku zaton irin ɓannan da suka yi za a ƙoƙarin a kira wasu da waɗannan a zige waɗannan ce ku yi kaza ku yi kaza saboda wannan abin da ya samu matsala don manufansu ta tabbata kuma kake tunanin unguwanku ba a shirin yin wannan abin Allah ya sa mu dace malam sai ce wa inna min ajilil bushra lil muslimina istinkari hazal ghazwi al munazzam yana daga abin da ya zama cikin gaugawa kowane albashari mun gane wannan ya zama wajibi ga kowane mutum ɗaya daga cikin musulmi ya tsayo ya tinkaro wannan yaƙi tsararren yaƙi da ake a kan shi ta hanyar musashi wata hadirin minhu bi jami'i wasa'ilihi sannan ya tsoratar da sauran musulmi ta duk wata hanyar da zai iya shi ta hanyar karantar da irin wannan bayanan kasusuwan a yaɗa su ko'ina ɗalibanki ki fahimtar da su waɗannan abubuwan 'ya'yanki tun suna tasowa ƙanana ki nasa ki dasa wannan aƙidan a cikin zuciyarsu haka za a so su taso kuma haka za a so su girma ina fatan mun gano wannan da kyau malai cewa ma kana min hazihil mawaqif al mahmuda na daga cikin irin wannan matsayi da musulmi suka ɗauka abun godiya wasula adadin minal kitabat ta hanyar da aka samu su rubuce-rubuce masu yawa wal mukalama da kuma maganganu da aka aiko wannan lajinan an rubuta mata rubututtuka na jawabai da yawa na irin wannan bala'in wasu kuma an kira su a waya wasu kuma an same su gaba da gaba an musu magana an aika da wannan saƙon ne ilal lajnati da'ima lil buhusul ilmiyyati wal ifta amilina sudura suduru bayanin ana da buƙatar suturo da bayani ya kifu amama hazihin nasharat wanda zai tsaya ya tinkari wannan miyagun sakonni da ake aikawa wa yuhadhdhiru da hazihi sannan kuma ya tsoratar dangane da waɗannan da'awoyi al na kafirci al wanda suke da matukan hadari alal muslimina dangane da al'umman musulmi jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan duk jawabi ne dangane da take-take da kuma yanda lajina ta ji labarin faruwan waɗannan abubuwan tsab ke ma yanzu za ki ɗauki lambansu gashi nan a baya duk sun faɗi ke ma ki aika mun gano wannan da kyau ku to kina nan sai ga wata rana cikin babban littafi ko irin wannan an tsatsamo wasu fatoyi masu matukan mahimmancin gaske an faɗi amma yadda ke ga wannan ba za ki ga sunan ki ba kin san mutane yanzu riye suke mun gane in dai suna na zai bayyana to lalle di da zan yi zan aika shine yanzu ga talauci ga wahala ba magani ba kaza ba kaza asibitoci mutane suna cikin damuwa ba wutar lantarki ba komi amma zai ga mutum ana program a gidan rediyo wani babba zai zo da yake shi gaula ne sai ya sa kati a wayan shi kuma yana kira me za ka faɗi zai ce a wallah ban mu goyi bayan kaza ba da <laughs> dama na neman goyon bayan ka ne sha sha sha ina ba ta gano wannan da kyau suna neman goyon bayan ka ne kai ta surutu sauran yan kuɗin da suka rage maka bayan karya ma tattalin arziki da aka yi kuma kamfanoninsu ne masu yoyin su zuƙe kuɗin ta nan gidajen rediyon nasu ne su zuki ina fata mun gano wannan da kyau haka wata mutane zama masu hankali duk wani comment da gidajen tv da rediyo na duniya suke yi ku je ku bi masu bugo waya kashe 99 musulmi ne yanzu ke saurari bbc ko voa ko faransa ko jamus ko ina ne ki je ki je su wani ne ke bugo waya suna aika da sakonni ba arna ne mazin hausa jawabin mun gano wannan su kudinsu sun tsara yadda za su ci amfani shi amma kuko ko shashashai yanzu wannan naira ɗari ko ɗari da hamsin da za ki kashe ki wannan surutan banzan da ɗiba ke kai masallaci wance ma ta kai za a yi wani abin ko ba za a yi ba to gaba ɗaya ta nan ma kun ga taɓan fuskanin tattali kun ga ta yadda suka bullo maku wani sai ce ah, mun muna bayyana ra'ayinmu ne mun gano wannan da kyau ko su malaman nan suna sa mana ido ah, sun ci nasara kan wannan in dai ba sa ma ido an gaya ma gaskiya ba to ka taka matakin bata kuwa Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yace fa naqulu wa billahi Taufik, lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ifta tace to yanzu zamu jawabi muna neman gamdakatar ga Allah mun gano wannan suka ce munzu asharaqat shamsul islam alal ard tun lokacin da hasken musulunci ya bayyana a bayan ƙasa wa ada'uhu ala ikhtilafi aqaidihim sai zama makiya musulunci tare da shan bamban na aqidunsu wa milalihim da addinan da kungiyoyinsu yakiduna lahu laylan wa naharan suke ma addinin musulunci makirci dare da rana wa yamkuruna bi atba'ihi suna ma mabiya musuluncin makirci kullama sanaqat lahum fursa duk lokacin da suka samu yar dama koya take ba sa wasa da wannan damar musulmi na minan nuri ila Zulumat saboda su fitar da musulmi daga duhu daga hasken da suke ciki zuwa ga duhu mafi muni da su suka samu kansu kafaran a ciki mala ya ce wa ya ƙawido daulatul islam sannan kuma su iya samu su karya ƙashin bayan daular musulunci wa yud'ifu sultanahu ala nufus duk wani daraja da martaba da ake ganin musulmi da musulunci da shi to a karin kawo da shi a cikin zukatan musulmi wallahi jama'a za ku yi mamakin wannan malami ne za a zaunar da shi irin waɗannan da suke interfet ɗin ai musulmin ko kafirai sai su yi masu barbaran tunani su kuma sai zo sai samu irin waɗannan ƙananan ustazan da nake gaya muku wanda wani ma daga cikinsa haramun ne ba matan shi fatawa saboda jahili ne ta kowane fuska ba amma yanzu cin da jahilai zauna a gabansu ya fi su surutu kun gano wannan da kyau ko sai wajen ce ai babban masani ne to irin wannan sai a kalli malaman da suke faɗin magana ana amfana kuma ana sauraron su sai a ce ma wannan shashashen da kekin ka zubar ma wani da wani mutunci ka ɓata su yana ma fadan batikan aiki can ta Roma shi ko bai sani ba ganin yake wai in girman wane ya bare wai shi zai koma ya samu girman ai in Allah ya daga mutum ka ce sai ya zauna ka samu amma kanka babban aiki Allah zai iya kawar da shi amma girman zai iya hawa kanka ne yanzu jama'a da Jafar ya tafi wane ne ya hau kujerar Jafar a irin martaba da karbuwa na Sheikh Jafar Mahmud Adam akwai Allah ne ya yi shi ko kun ce wani halifa in Allah bai ce irin nashi ba duk kokarin shi ba zai iya ba ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu saddauna ba ya tafi ba mutum nawa ne suka maye gurbin saddauna amma sun yi irin shi ta amma sun gaza bayinta sai ya dauka shi ma zo ne shi da ana jin labarin shigantakan da yake yi kuna gano wannan da kyau ku bai san kuma suwa yake ma wannan aikin ba ƴaƴan ku a na islamiyya akwai irin waɗannan wakilan arnan da suke irin waɗannan abubuwan sun san aiki suke musu ko ba sani a makarantun na matan aure akwai irin waɗannan fitsararrun wanda suke wannan aikin kuma fahimci wannan da kyau ku ba cewa ne wani da wani ba amma dai wannan yana daga cikin ajandar shi sa wannan karatun na daga abin da ya kamata wajibi ku kiyaye shi ko iya shi ku san shi sannan ku nemi kasusuwan nan ku adana ku yi haɗa shi ko ina wallahi tallahi kun ga wannan abin da muke gaya muku lokaci ya yi kusa ba wanda ya isa ɗakin shi ma ya kulle ya rika faɗi ki kulle ɗakin ke kaɗai ki karanta wannan littafin billahi lazi ba za su bari ba gashi shi duk wani mataki da za su daddafe madafin iko suna ta bi su ko mutanen mu saboda an basu da kwaɗayi dama annabi ya faɗa lokaci ya yi dab da al'ummomin duniya za su yi ca a ku su yi wasan kura da ku sabai suka ce amin ƙillatin na hana yau mai izini ya rasulallah don a wannan lokacin mu 'yan kaɗan ne sai annabi ce ah, bal antum kathirun kuna da yawa yin jama muna da yawa a ƙasar nan amma sai ce walakin na kun gusa'un ka gusa isaid sai dai kawai mu tattakakku muka zama yadda kasan san yayi a kan ruwa mun gano wannan da kyau ko abu biyu ne annabi ya ce ya ja mana bala'i hubbi duniya wa karahiyatil maut son duniya akwai wanda kawai ana ɗaukan kuɗi aka miƙa mai shi kenan an yi da shi wani aka ɗauki milki wanda bai ta karya karya ba an bashi an gama da shi kenan wani kuma aka samu wata yan budurwa kafira aka tura mai shi kenan magana ya kare san duniya kuma waɗannan abokwai su ne duniya kuɗi mulki mata ba su ne duniya ba to ana ɗauka aka ba wani shi kenan an gama da shi kuma ga shi ba ma son mu mutu su ko sun shi da koma menene su kuma zaki mamaki duk abin da kake nema kafiri ya baka ka lalata addinin ka zai baka da nassin alkur'ani za mu ja a karatun yau ko na gobe Allah shi kyauta to ne sai mala yake cewa wa misdaqu zalika abin da ke gazgata manufan sunan raunata musulmi da musulunci ya zo fi kitabillahi ta'ala idh yaqul a cikin littafin Allah sanda Allah ke cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum ɗai da ɗai kafirai daga cikin yahudawa da kiristoci da kuma mushirkai guji ƙungiyoyin duka duk wanda bai zama cikin ahalin kitabi ba yahudu ko kirista to lalle mushiriki ne in dai ba musulmi ba ne allah ce ba sa son ayyu nazzala alaikum min khairin wani alkhairi ya sauka a kan min rabbikum daga ubangijinku dama in alherin a hannunsa yake dama ba za su baku ba alherin ma zai zo ga wajen Allah Allah madaukin sarki ya ce ba sa so shine ibnu kasir ya ce wa zalika anna na kanu idza qala li khulafaihim min yahud a zamanin farkon musulunci ne idan musulmi suka ce ma abokan zamansu daga cikin yahudawa aminu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku imani mana jama'a kuna gano wani irin abu mamaki wai yanzu musulmi ma bai iya kiran kirista ce musulunta bai iya wa'azi sam bai iya da'awa sam an kyamatar da shi wannan shi yana ganin ci baya ne in kina son manyan ku su kyamace ku ku je ku ce dan Allah su taimaka muku za ku rika zuwa wa'azi wajen maguzawa kin sauka to addinin ba ɗaya bane wa ma ya san wanne ne daidai wa ya san wanda za a dace ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wannan yi nasara kan shi saboda shi bai ma san addinin musulunci shine addinin dace ba shi bai ma sani ba in wannan yazo zai diba ya basu wannan yazo zai diba ya basu an dai raba kafa duk inda ta fadi shani qalu a lokacin sai yahudu suke cewa ma hadha allazi tad'una na ilayhi bi khairin wannan abin da kuke kiran mu kan shi ai ba alheri bane mimma na hanu fi bai fa abin da muke kan shi alheri ba kun gano wannan da kyau ko lawadidna law kana khairan to inda alheri ne da za bi amma shine Allah sai saukar da ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab wannan addinin ma da kuke ba sai suke yi ba duk wa'azin da kuke masa ba za su ba to shine mala yake cewa ya bayyana bi zalika ta'ala shiddatu adawatil kafirina Allah yana bayyana mana matsanancin adawan kafirai ne min ahlil kitab daga cikin ahlil kitab wal mushrikin da waɗannan mushrikai allazina hazzara ta'ala min mashabahatihim wanda Allah ya hana musulmi su koyi su kama da su akan komi hatta tafiya da sa takalmi da magana bai halatta a koyi da su kun gano wannan da kyau ko Allah ya haka ne li yaqta al mawaddata bainahum wa bainahum saboda tsakanin musulmi da kafirai duk wata hanyar da za ta haifar da soyayya tsakani Allah yana nufin ya datse ta ne kuna gano wannan da kyau amma irin wannan lokacin saboda takaici sai ga yar musulma tana mai abota da kafiri wai saurayinta ne sai ka ji yar musulma tana cewa Allah ya sun barin asiri arnan nan sai ka yi rayuwanka ba su mu kowa ba Allah ya sauwaka wannan aya ce ta zuwa cikin suratul baqara aya ta 105 mai wadul Ladina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikin an yunazzala alaihim alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wa qala subhanahu Allah madaukin sarki bai tsaya nan ba sai da yace wadda kathirun min ahlil kitab yau da yawa daga cikin ahlil kitab yahudawa da kiristoci sun yi gurin law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran sa sa ku yi ridda a bayan da kuka yi imani hasadan min indi anfusihim Sawa ɗan karan hassadan da ya maskanta are suna hassadantan ku min ba da ma ta bayyana lahum min ba da ma ta bayyana lahum alhaq suna wannan hassadan ne da ƙin ku da ƙin addinin ku duk da cewa gaskiya ya bayyana kiri da muzu sun san gaskiya ke kiransa kai to amma sun ƙi su to kuma suna shirye-shiryen sai sun hana ku har ila yau malam ibnu kasir yace yuhadhiru ta'ala ibadahul mu'minin an suluki tara'iqil kuffar min ahli alkitab haƙiƙa Allah madaukin sarki a cikin wannan aya yana tsoratar da musulmi ne game da duk daddatse duk wata hanya da za ta iya sada musulmi da ahlul kitab wa yu'allimuhum bi adawatihim lahum kuma yake tona asirin kiristoci da yahudawa dangane da irin kiyayyen da suke nuna musulmi fil batini a ɓoye wa zahir da kuma bayyane yasa ce kad badatil baghdha'u min afwahihim irin kiyayyen da suke muku har ya kai ga sun tara sun ɓoye har abin ya fito sun iya furtawa kunji sai ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da zukatansu ma yake ɓoyewa to ya ma fa abin da suka bayyana muku muni wala ya ce wa ma hum mushtamaluna alaihi min alhasad lil mu'minin da irin abubuwan da suka kunsa neman mu'mini hassada ma ilmihim bi fadlihim wa fadli dinihim tare da sun san falalan musulmi sannan kuma sun san falalan addininsu shine Allah madaukin sarki ya umarni shi a kau da kai ai watsi da su har sai lokacin da Allah madaukin sarki zai zo da umarnin shi minan nasri wal fatihi na cin nasara da kuma buɗe shine sai Allah ya umarci musulmi da tsaye da sallah da ba su zakka sannan wa yahussuhum ala zalika yana kwadaitar da su da zaburar da su akan su kula da ibadun su rabu da waɗancan kafirin ko sauraron su ma kada wanda ya suke ce to shine su ne suke fassara ire-iren mu ce ai waɗannan masu tsafin kishin addini ne kai ko mai zafin ne shi ya rage addinin shi gam ya ki sassauci wai yana son kai kai sassauci ka zama sakarai kamar wata ne ce mm, sai ki namiji wai wani wani son mijin da take yi kaga kaza ma sakarya to yadda kika zama susu su baki san naki ita ma ta zama irin ki ina ba ta mun gano wannan da kyau wai shi ya rike addinin shi gamfa amma yana ne yana zagin kawai kai mai zafin kishi ne wasu sai a ce maka dan ta'adda to babban sunan da suka dauka ko makaman da suka rike kenan a yau suke fada da musulmi shi ko musulmi ya tsoro yake ji a ce mai dan ta'adda kirikiri yana kallon abin da yake shine gaskiya sai marmara sai ya bari wai saboda kafirai wanda za su same suna sun dade ina ba ta mun gano wannan da kyau to wannan aya da Allah ce wadda kasirun min ahlil kitab malamai sun yi bayani dangane da dalilan saukanta na daga ciya kace ce anna huyayy ibn akhtab akwai wani takadari mai suna huyayyu dan akhtab wa aba yasir da wani fitsarin shi kuma mai suna abu yasir kana jahidina sun kasance suna kokarin matuka fi raddin nasi anil islam su sa mutane su yarda su bar addinin musulunci duk yanda za su da kuɗinsu da bayanansu da jawabansu fa nazala sai wannan ayan ta sauka kun san jama'a akwai waɗanda aka ɗauka a wannan yankin namu bi suke gida-gida suna samun matan aure suna samun iyaye da sauransu a hana 'ya'yansu da matansu zuwa makarantu irin namu ko mun gano wannan da kyau ko wallahi kafirai ne suka dauki nauyin wannan iri-iri sai a ce makaranta iri kaza ku cire ai rashin kunya ake koya masu sai ka rasa gane me rashin kunya da ake koyarwa ko mun fahimci wannan da kyau ko kakkuje saboda ana da yaƙini in dai za zo makaranta iri kaza to ko lalle abin da ake son a batar da 'ya'yan nan nasu ba zai yiwu ba saboda ana karantar da su hakikanin abin da annabi ne ya zo da shi mun gane sai a ce karki je wajen karatu iri kaza kakki je darul hadis kakki je markas kakki je kaza to ina za ta sai a ce jeki wajen wani kina zuwa sai ga shi kan shi wani din yana da bukatan ma ƙara bashi kalmar shahada ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta wannan da'awa ne na waɗancan kafirai suka saɗaɗo da cikin irin waɗannan ustazan da ba su sani ba to ku kuma mafi yawanci mutanen gari to su kuma dai awam ne shi awam bai san malami ba yaro bai san malami mata ba san malami ba to in aka same ku aka yaye tunanin tunaninku shikenan sai muku barbaran tunani daga fadan fafuroma sai ku yadda amma da sunan musulunci kura ne lallaba da fatan akuya sai ki hansa baki ki sani ba an dade ana mana wannan gazul fikiri yaƙi na tunani amma da yawa mutane ba su fahimci wannan ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace dalili na biyu da ke bayyana cewa ayan ta sauka don haka ne anna ka'abun ashraf kana yahjin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama ashraf ya kasance na cin mutunci da zagin annabi kun tuna kafirin da annabi ya tuna ya tura muhammad dan maslama ya je kashe shi ko to na daga cikin hanyar da yake bi wajen hana mutane musulunta shine ta hanyar zubar ma da mutunci ku kalla yanzu da yawa yawan mutanen da haka suke ya za a bata malam wani suna shikenan ya za a zagi wani wasu ma hasi kasusuwa ai ta zage-zage ba gane wannan da kyau ku a zagi wannan malami a zagi wannan a yi waka a ce mashi dan zina ne shi a ce mashi shege ne ce kaza a zubar da mutuncin shi kaf kenan in ya miƙe an jima ya je aya ko hadithi. wancan cin mutuncin ya mamaye zuga ta mutane sai su ki yadda wanda kuma har yau ko da kan kuke jin irin abin kunyan da kiristoci suka yi a duniya fada fada na cocin a menene a catholic lalatan da suka yi da kanan yara a duk duniya an sa wannan kowa ya ji faforoma ya tuba ba iyaka haka ne ko ba haka bane amma kun ji sun ja baki sun yi shiru amma mu yanzu fa ba a yi ba ma za a yi kwan kuma a kyankyashe shi a yada wancan disharransu ne allah ya kiyaye to shi wannan kab dan asharaf ya kasance na ma'annabi zambo wa yuharridu alaihi kuffar quraish fi shi'rihi sai rike waka yana zige kafiran qurayshawa su fado ma annabi wa kana al-mushrikuna wal yahud min ahli al-madina yu'dhuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hina qadimaha yayin da annabi zo garin madina sai aka hadu da mushirikai na madina da yahudawa da kiristoci na madina aka ta cutar da manzon Allah to a wannan lokaci shine fa amara Allah fa amara Annabi sallallahu alaihi wasallam bi safai anhum sai annabi ya bada umarni ya ce a da su sai wannan ayan ta sauka ina fatan mun gano wannan da kyau magana nan ku aka ce anna nafaran min al-yahud da aw huzaifata wa ammar ila dinihim ammar ne da huzaifa waɗannan wasu mutane masu ƙoƙari ustazan annabi kenan sai yahudawa suka kira suka ce kai ku bar musulunci nan ku da addini mu ba abin da ba za mu yi mu komai za a yi muku na jin daɗi za a baku kaza za a ɗauka kaku za a kiran ku taro a kaduna ina fatan mun gane wannan da kyau yan jama bai ishe ku ba lokacin da kaf dan mali ya samu matsala aka ce a daina magana da shi kun tuna hadisi yana cikin riyadu mun karanta da kwana bai je yakin tabuka ba wai halla hasarkin gasasa gasasa na ya ji labari ya yi kociwa ya rubu da annabi ya zo ina Wani ya zo wajen shi za a yalwata mai za a yi mai kaza za a yi mai kaza jama'a kuna gano wannan da kyau ku ba abin da ya hada su fa wannan balarabe wancan dakiki wancan zindiki ba ajami wannan kafiri wannan musulmi sabon annabi matsalan cikin gida ta hada su kuna gano wannan da kyau ko har kafire sun aiko sun ce zo nan kai namu ne kun gano wannan yanzu duk wanda aka yana so mu. to irin waɗannan ƙungiyoyi yanzu yanzu da sai su kira shi shi kai namu ne ai dama muna ga muku tuntunin ba ku ganewa sai ga mutum daga siffan addini iya biya su su ci Allah shi kiyaye wa qala jalla wa ala Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗannan da kuka yi imani in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab muddin kuka biye ma da yawa daga cikin waɗannan da aka ba littafi ya ruddunakum ya ruddunakum ba da kun kuffara lalle za su mai da ku ku zama kafirai a bayan da kuka yi imaninku ina fatan mun gano wannan da kyau sai sun bullo maku ta bayan gida sun sa kun yi radda malam yace sababu nuzuliha dalilin saukan wannan aya annal ausa wal khazraj ausu da khazraj ne kana bainahuma harbun fil jahiliya sun kasance suna yaki a jahiliya falamma ja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya zo madina a tafa'a tilkal harbu bil islam sai Allah ya kashe wutan wancan yakin ta sanadiyyar musulunci fa bainama rajulani ausi wa khazraji wata rana sai wani mutum daga cikin aus da wani daga cikin khazraj suka zauna ya ta haddafa ne suna hira da ko ba a hira shekara ɗari suna yaki wani a cikin yakin aka haife shi girma ya ci gaba da yakin kun gano wannan da kyau ku suna ta rikici ba zaman lafiya to suna zaune suna hira wa ma'ahuma tare da su yahudiyun akwai wani da yahudi ja'alal yahudi yuzakkiruhuma ayyamahuma sai wannan ba yahudin ya rika tuna musu to da ko ikon Allah kaga wani da wani duk sun manta wanda ke faruwa mm. amma shekara biyar da suka wuce baya kaman ba wan wannan ne kashe babanka ba sakare mara tunani kun gano wannan da kyau ko yanzu har ka manta da abin da ya faru mm. kun gano wannan da kyau ko ya ta ƙoƙarin shigar masu da wannan maganganu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to shine sai yake cewa wal kanar bai na bainahuma da irin adawan da ke tsakaninsu su har tattala bai gushe yana ziga su ba har sai da suka suka dambe fanada kulla wahidin huma bi qaumihi kowanne ja tinga ya kira yan uwan shi kawo mai agaji fa kharaju bis sala nan da nan aka fito makamai wa ja annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslaha bainahum annabi sai zai sulunta tsakaninsu fa nazalat sai wannan aya sai ta sauka mun gano wannan da kyau ko malam mujahid da ikrima da jama'a su suka fassara da cewa wannan shine sanadiyyar saukanta zai dan aslam yake cewa ana bi zalikal fariq da Allah ya madaukin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu in tutiqu fariqan to wannan wani fariq ne shi ne ke cewa shasu bunu qais al-yahudi wa ashabuhu wani fitsararre ne mai suna shas dan qais wani ba yahudi ne da jama'an su aikin da suke kenan kawai na rikita musulmi to bayan wannan ne sai Allah madaukin sarki ce wa kaifa takfuruna ta yaya za ku koma ku butulce ni'iman da Allah ya mako wa antum tutla alaikum ayatullah alhali ku dinnan kuna karanta littafin Allah wa fikum rasulu kuma akwai manzon Allah a cikin ku wa man sun billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya riko da abin da Allah ya saukar ya bi Allah saura kafa to wannan an shiryar da shi zuwa ga hanya mai daidaiciya sai Allah ce ya ayu ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya gane manufan kafire sai ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kuma kul kuka sake kuka mutu face kuna musulmi sannan Allah ce wa tasinu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم كتنا da allah ya muku إذ ada'an lokacin kuna كنا juna fa فألف بين قلوبكم Allah ya haɗe kanku fa asbatun bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari kuna ƴan uwan juna bayan da kuna kin juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar amma da fa lokacin da kuke faɗan nan kuna gaban wuta ne fa an qalakum minha Allah madaukin sarki ya tsamar da ku daga wutan nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun mun gano wannan da kyau ku. jama'a ba ma nan ba duk in sun so su hargiza tsakaninku tsakanin wani da wani ba a magana tsakanin wani da wani ba a shiri zagin juna yi ma juna shef kuna fahimtar wannan da kyau jama wannan ba shine abin da suke in sun yi sun yi sun kasa cin nasara a kanka to sai a rika turo maka da kalubale iri iri bari ku ji irin kalubalantan annabi da suka yi Allah yake cewa yas'alunaka anish shahr al-haram suna tambayanka dangane da wata mai alfarma qitalin fihi wai annabi yayi yaki a cikin wata mai alfarma me hukuncin yaƙi a wata mai alfarma ka ce addinin Allah kake bi dan ne kai yaƙi a wata mai alfarma sai Allah ce kul qitalun fiye kabirun gaskiya ne yaƙi a cikin watanni masu alfarma abu ne babba amma wasaddun an sabilillah hana mutane bin addinin da Allah ya saukar fa shi karamin abu ne in mumin yi yaƙi a cikin wata mai alfarma ku kuma kun hana mutane musulunta wa kufurin biyu kuma kun kafirce ma addinin Allah wal masjid al haram gashi kun hana mutane zai su bauta ma Allah a masallaci mai alfarma wa ikhraj ahlihi da fitar da mutanen garin kun kore mu a garin mu Allah ce wannan shine akbaru indallahi yafi yaki a cikin wannan wata mai alfarma a wajen Allah jama'a kuna gane wannan yanzu magana ne yar kyas za a zarge ga kai nan da nan sai su shayya da abin amma irin bannan da suke ko magana akan wannan ba sa yi yanzu da wani abu zai faru dan kaɗan a ce musulmi yayi za ka kafafen yada labarai gaba ɗaya sun yada amma irin kashe musulmi da arnan nan suka yi a garin jos tun daga yaƙi na ɗaya na biyu na uku na farko wanda a bayan shi ne aka yi lawan shandam da waɗannan yaƙe-yaƙe da aka yi ta yi na kwanakin nan duk wannan ba a bada labarinsu irin yaƙin da suke musulmi a numan ba a maganin wannan irin karkashe mutanenmu da suke a garin tafawa balewa da ɓannan da suke mana a garin kafancan da zangon katab da garin kaduna da ɓannan da suka yi a Legas da shagamu in inyamurai wannan ko labarin wannan bayi amma musulmi na ɗan wani abu ɗan ƙas nan da nan za ka ji cakwar kowa ko'ina ina ba ta mun gano wannan da kyau to wai su sun manta abin da suka yi shine suke tambaya annabi shine sai ke cewa wal fitnatu akbaru min al ai kafircin da suke akai ya fi kashe su ma da aka yi illa sai Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum kafirai ba za su gushe ba suna yakan ku hatta kuma an dinikum in istata'u har sai sun raba ku da addinin ku muddin sun samu dama wa man yartadid minkum an dinihi Allah ya ce duk wanda ya ja da baya bar addinin shi fayamud wa huwa kafirun ya sake ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan duniya da lahira Allah ya bata aikin su wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan suna yan wuta kuma in sun shiga wutan har abada ba za su fita ba to ne sai mala yake cewa kana min abraza ada haza din yana daga mafi bayyanan makiyan addinin mu sune annasara kiristoci alhaqidun waɗanda suke kudurce da ƙin musulmi ba kowane kirista ne ke kin musulmi ba amma waɗanda ke ƙin an san su ai mala yace allazina kanu wala yazaluna yabziluna qasara juhudihim wanda ba za su gushe ba suna faɗi tashi suna biyan da za su iya wa ghayatu wasihim da kuma kokarin su limaqawamati almaddil islami fi asqa'id dunya irin yaɗuwan da musulunci yake yana kaiwa da komowa sai ƙoƙarin datse shi kar ya kai ko ina su hana shi ci gaba bal wa muhajimatul islam wal muslimina fi aqra diyarihim haka ma su afka wa musulmi a can uwa ɗakan musuluncin shine misalin da ne mako ku kalli yadda aka kunna wuta a gabas ta tsakiya ko ina an kai la siya ma fi halatar da'afi musamman ma an ga musulmi sun yi raunin imani allati tabo alamil islami wanda wannan shine jaraban da ya kama duniyar musulunci ka halat ka halatihi arrahina al-yawm kamar irin hali na rauni da musulmi suke ciki a yau jama'a kafirai sun yi amfani da wannan dama wajen su ƙara raunata su to jama'a hanyoyin da suke bi wannan duk fiɗa ne da sharan fage sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu a gobe za ku zo ku ji wasu irin manufofin da suke bi ƙarshen ta har ɗakin ki an taɓa kawo maki wannan tsarin ba ki sani ba kin an sa kawai shi kenan an yi nasara kan har wannan bashin da suke ba ku ai duk yana daga cikin wasa'il tansir kwanan kuna shirme kina taimaka ma coci ba ke sani ba da suna to malam kun hana ma san wannan abubuwa ko kun ba mu jali ne ada mu ba masu kuɗi bane ga abin da za mu iya ba ku nan muna gaya muku in ya wuce wannan ko lalle ko ki mutu da yunwa ba za mu baki ba amma duk abin da yake baki sai mun gaya maki Allah ya tsare mana imanin mu fasubhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum